haka nan su taso mana su zo mana su tsaye su zo su ce su za su kwatanta mana wanda za a yi za su kwatanta mana hanyar da za mu bi in ba haka nan ba za su ci gaba da taka dokokinsu za su ci gaba da kakaba muna bisa kan gas bisa kan rishin gaskiya eh su ci gaba da takura muna kuma mu ce muna da damar mu ba su lokacin da mu za mu sauraren su mu sauraren su akan mi mu su ce muna mi bisa kan ƙarya bisa bisa rishin gaskiya bisa taka dokokinsu don haka ba abin da muke shiga da su abin da muke tsakanin al'ummar Nijar ina magana a matsayin ɗan ƙasa kuma da sunan sauran mutane da dama wanda suka yarda da ra'ayina mu tsakaninmu da sai da yawo ga irin zaluncin da suka yi muna wata shidda suna cuta muna bisa kan ƙarya bisa kan zalunci bisa kan ha'inci saboda wata manuwa saboda wani dalilin da ba ya da hujja tsakaninmu da su sai Allah ya isa kuma mun yi musu Allah ya isa kuma mun ƙara mun ce Allah ya isa kuma don shi muka cuwata cewa gwamnatinmu na Nijar kai ya je muna sake-sake ko kuma su kansu majalisar ceton ƙasa na sozawa su ce za su iya komowa baya ga irin inda jama'a suka ba da kansu suka ba da ransu birni da ƙauye domin a yi wannan koko ga mutuncin kasanmu ga mutuncin kanmu ga mutunta kanmu a ce wani zai komowa yanzu muna ana muna eh, eh, kallon biri ko ana muna wani hoshin musa ko ana son a bamu a kwatanta muna in ba sai in sun ɗeba ambargo ne ƙasar mu za ta rayuwa matakai ne ya kamata mu ɗauka na gaske na Allah da annabi wanda za su bamu dama dangance da hudar da muke da sauran kasashen duniya da suka yarda da mu suka bamu haɗin kai suke ci gaba da bamu haɗin kai suka yarda da tsarin da za mu iya mu shirya da su mu yi tsarin da zai ba mu dama mu hudda kanmu in suna so su ɗebe takunkumin su in ba su so su ɗebe mu za mu ɗaukan matakan da ya kamata mu ɗauka tun da duniya a yawa gari ta ai ba su ɗebe ce da kwai cikin duniya kuma yi duniya yawa gari ta muna jin waɗansu mutane suna raɗe raɗan cewa ai ya kamata mu yi abin da duk zai sa mu ci gaba da hankoyin zama cikin waɗannan ƙungiyoyi na zalunci na cuta na yaudara musamman wannan haɗin gwiwa na iyomuwa wanda ya zamanto dama faransa ce take mallaka shi take tsara shi take yin duk abin da take so ta wannan hanya dangance da tsare-tsaren kuɗaɗe da ya zamanto ta hanyar ta ake bi domin a samu kuɗaɗen da muke unhwani da su a cikin ƙasarmu to jama'a don haka na ce maka malam salisu babu abin da al'ummar nijar take jira a yau ɗin nan dai bisa kan wangazancen na maganar Eh, eh, eh, zancen zancen me ake cewa zancen canza miyau ko neman wani sulhu babu sulhun daga yiwuwa tare da kungiyar da take zaluma kungiya wadda ba ta aiki da dokokinta da kanta ai in kana son a yi maka biyayya ko ladabi ko a saurare ka sai in kai da kanka kayi ma kanka ladabi kayi abun ladabi kayi abun abun mutunci abun abun dattako ya kamata kai ma a bi ka da kima amma a yau din nan babu wani abin da ya kamata mu ce za mu sa hankalinmu mu kan shi na jiran cewa waɗanda 'yan sai da yawo za su samu cikin wani ga tsari nasu wanda ya zamanto su ne a yau din nan suke ci gaba da cin zarafinmu da cuta muna su suke muna laihi su ne ya kamata su nemi gafara ga al'ummar Nijar su ne ya kamata su nemi yahiya ga al'ummar Nijar kuma a waje da yawa ma ba za mu yahiya ba dole sai mun nemi giya akan laifukan da aka muna babu hujjar da take sa Nigeria ta yanke muna wuta a loke muna da hudda tsakanin mu da su wadda ta wuce wanga tun ma ba kirkira eh, sai da yawo ba ko ba kirkira eh, yomuwa ba muke da hudda da Najeriya dan saboda magana makamashi maganar wutar da muke samu suka zo suka tsurke wannan wuta ba bisa kan ka'ida ba kuma yanzu aka zo aka kakaba mana takunkumi na cuta na yaudara na zalunci dan saboda abinci ma kai ya fito ka biyo ta wannan hanyoyin kasashen da suka yarda da su wanda suke ha'inci da su musamman kasar benin wanda suke suka suka haɗa kai da ita domin a cuce mu to jama'a yanzu wannan abun ne za mu yarda yanzu mu ce mu za mu shiga wani abu a kansu babu abin da muke shiga da su illa mu kara sa mu jiki toka mu tashi tsaye tsayin daka mu shirya kokowa ta gari kokowa ta gari ko mutuncinmu kokowa ta tabbatar da niyyar da muka sama gaba domin mu bi abokan hudda a cikin duniya da wanda za mu iya shirya tsarin da zai bamu dama mu gina ƙasar mu mu haɗu da abokan hudda na gari musamman kamar dangantar 'yan dangin mu na mali da na burkina mu ƙarfafa zumuncin mu da su mu yi abin da zai bamu dama mu shirya abin da zai bamu eh, damar mu fuskanci duk ƙalubalen da take gabanmu wannan shine a nau gani ya cancanta a yau dinnan a ce shi ne hanyar da za mu bi gwamnatin niger bai dace ba ya ba da kanshi ya mai da kanshi kamar tsakanya kashi da za a iya a walakanta a walakance saboda son ran waɗansu mutane saboda wata manufa e, e, ta ɓoye ta waɗansu mutane saboda wani dalilai na waɗansu mutane da su shahe mu ba ba su shahi gure mu ba ba su shahi mutunci mu ba ba su shahi niyyar mu ba ba su shahi ƙasar mu ba Allah Ubangiji sakin sarauta muna roƙonka kuma muna ci gaba da roƙon 'yan ƙasar Nijar maza da mata na birni da na ƙauye a ci gaba da addu'a a ci gaba da yin alƙunut bisa kan duk wani azzalumi na ciki da na waje mai mugun nuhi da baka anniya zuwa ga ƙasarmu muna fata Allah ubangiji ya azamu a kansu Allah ubangiji sarkin sarauta ya ba mu sa'a a kansu kuma a cikin nan duk wanda yake son shi wani minahici na laɓe-laɓe mai son a komo baya a mai da agogo baya ga tahiyar da an kai ga irin inda al'ummar ta kai a ce za a komowa baya ga tahiyar nan duk kowane ne Allah muna roƙonka kaka ba shi sa'a Allah muna roƙonka ka aza al'ummar Nijar bisan shi kowane ne don haka muke cewa ko kowa ce ta ƙasa ce magana ƙasa ce zancen ƙasa ne labusan nino kuma labi zai kullum a gaguna 'yan ƙasa kullum shi kallo kenan wajibi ne mu tahi tsaye mu haɗa kanmu mu gane da wani bai hitowa da wata duniya ya zo ya gyara muna ta iya bukata mu duk wanda suke maganganun nan yan saurai ne yan saukai yan shamiya ne da yan cin kasuwa kenan bai kamata ba mu yarda a yaudare mu a zalunce mu da wata manufa in gaskiya ne sai da yawo ya kamata su jaye waɗannan eh, matakan da suka ɗauka na zalunci na ha'inci yannan a samu dama a zo a zamna da wani wakilin su kowane ne amma ba za ta yiwa ba mu zo mu zamna da su suna muna wani kallon biri suna son su samu ga hanyar da a tasu ba tamu ba wadda muke so wadda al'umma ta yarda ita ita ce za abi ba wadda wani ga so ba kuma duniya ai yawa gare ta kuma wanda suke ganin wato bai dace ba mu ta yi mu ga wanda zai zo kamu yaki duk kasar da ta tunkare mu ke mai da kasar zami ba da sai da yawo ba zami in Najeriya take da mu da Najeriya zami in da Cote d'Ivoire take da mu da su zami kenan sauran kasashe da mun babu su. to wannan kasashen guda biyu uku su ne ake sa a da sunan sai dawo sai dawo shi ma Anthony Blinken il insist a ah, su vraiment sun eh, eh, vraiment il font confiance à la sai dawo kun gani ils sont en train de le corrompre tinubu gashi nan suna kurtuwayan shi suna wannan kin shi suna ce za su ba Nigeria don za su ba ta waye za su ba ta armaman za su ba ta waye dan mi kawai saboda waya ayi transition de courte durée a Niger kuma a Maido Bazum abinda ba su yi ba kenan yaki ne zami dan haka mu shirya mushi eh qui veut la paix prépare la guerre Allah taimake mu Allah hudda kasar mu Allah kare kasar mu daga wannan makiya da suka samu gaba to ina muku fatan alkhairi